shirin da kan tattauna da masu ruwa da saki domin jin irin ci gaban da aka samu wanda ya shafi al'umma bukan damiya rediyo da talabijin ke tattaunawa da baki daban-daban wanda a cikin wannan sati mun samu bakuncin sakataren gwamnatin jihar katsina wato da mustapha muhammad ranke da ɗiban kadashi wasu to insha Allah za mu tattauna da shi mu ji irin kokarin da aka yi wanda ya shafi al'umma suna na musulmi ba ko malumfashi wanda za zan kasance tare kamar dai yadda na bayyana tun farko sakataren gwamnatin jihar katsina wato da mustapha muhammad inuwa shi ne babban bakon namu kuma kamar kullum a wannan shi mukan fara da jin tarihin babban bako wanda daga bisani ne tamburi za su biyu ba ranke da za mu so da farko mu fara jin takaitaccen tarihin rayuwarka to takaitaccen da jarabawa ta shafi kuma abubuwa kala uku akwai karatu akwai abin da shafi aiki akwai kuma abin da shafi siyasa amma dai aka ɗauke su gaba dai tun babu wani isasshen lokaci kusan dai kamar yadda da shafi da aka fara irin waɗannan da dama cewa haife na alif da litar da hamsin da bakwai da hamsin da uku wanda har na gama ne fara aiki a can na kuma na koyarwa a primary school na yi koyar a primary school na yi headmaster a jihar kano sannan na tafi jami'a na yi karatu daga na tafi aiki bautar kasa wando na dawo na fara aiki a jihar kano a wata makaranta secondary school da ke rano ina da mawuce wata kusa jami'a sokoto a matsayin karamin malami a jami'a akwai wanda ke cewa graduate assistant alif dari zai tumanin da hudu na gama aiki bautar kasa ke na da fara yanki to ina na wurin ina aiki har na yankunan shekara goma sha na bakwai ko sha hudu sannan na taho katsina muka shiga rundumin siyasa a lokacin musamman gwamnatin kafin lokacin mabuwa na jam'iyya sannan kuma muka shiga gwamnatin alhaji karima da maru wanda na fara da jarmaja na kuma sufuri na kantoma hukumar da musa na kwamishin ilimi na yi sakataren gwamnati zuwa ƙarshen wannan gwamnatin bakwai ke muka gama na sake koma na ci gaba a jami'a ta iraduwa ke na kwan koma sokoto sai na dawo da aiki na nan jami'a bari iraduwa na ya yi kuma wata goma sha hudu na yi sai kuma dai na bari na shiga hidimar siyasar gaba daya kuma al'amuran siyasan da muka taho tun muna bidiyo muka bari da cdc ɗauki da apc wata ne mata shugaban ta na farko sannan aka yi zaɓe allah cikin ikon shekara muka zaɓe maka kafa gwamnati kuma aka sake bani sakataren gwamnati dubu da sha biyar zuwa zuwa dubu da sha tara aka sake zaɓe muka sake ci kuma kusan na gani da irin da kusan a gurguje wannan ita ce abubuwan suna da abubuwa da dama tsakani tsakani to amma dai mutu kuma da aka sani da iyali da kamar yadda ka bayyana tarihinka mafi yawancin rayuwar aiki ta siyasa an yi ta ne a cikin jihar katsina kuma an rike mukamai da dama wanda waɗannan mukamai mukamai ne waɗanda za a iya amfani da su domin ganin cewa an kawo ci gaba a jihar katsina kuma an taimaki al'umma za mu so mu ji ga dukkan waɗannan mukamai da karke irin nasarorin da aka samu a lokacin da kake a wurin da kuma irin taimakon da aka yi ma al'umma to wannan zai yi wahala yi saboda abin da yawa amma a gurguje misali zan dauki kowane dan faɗi wasu daga abubuwan da ke gani mai mai ainihi dauki hukumar sufuri wacce aka bani ita ce farkon abin da ya hada da aiki a jihar katsina wanda ne ma'amala da mutanen katsina ya tsaye misali kafin nan sanda ina jama'ar sokoto na san ɗaya da cin abin da yawa da nake alfahari da shi kuma nake jin daɗin shi kuma ni a wuri na yi mafi duk wani abu wanda ne bayan wannan shine tabbatar da 'yan katsina sun samu guraben karo karatu a jami'a sokoto wannan ka lokacin da na je 'yan katsina ba su da yawa ɗalibai da malamai amma allah cikin ikon shi kokarin da muka yi sai da ta kai ga kafin baro sokoto da sokoton ita kanta da jihar kano wanda a lokacin mu dama ɗaliban jami'ar sokoto yan kano ne saboda shugabannin jami'ar na farko da aka yan kano ne da kuma irin sikari din nan sai ta kai ga muna kan kan da su akan yawan ɗalibai haka ma ma'aikata sai da tabbatar da hatta ma'aikata musamman lakcurori yan da yawa sun samu guri kuma muka yi kokari muka kawo wani program a isa kaita wanda shi ma ya ba ɗaliban jihar katsina dama kusan duk shekara muna da damar da in mun iya samun yara da suka yi ɗari uku daga isa kai ta tafi sun banda wanda ke rauka ce to alhamdulillah wannan mai wannan kuma mun ga amfanin abin kuma ina ganin ne a na. kusan wannan ma ya fi na fi ganin shi cewa abin da aka yi domin al'umma lokacin da aka ba german transport authority akwai muhimman abubuwa guda biyu ko uku na farko dai ma'aikata ma ba ta yi biyan albashi a lokacin nan sai an ba ta rabin albashinta sannan take iya cikawa ta biya albashi da mu da water board da hotels board amma yana tabbatar maka a wata uku kadai ne ni ina karɓar waɗannan rabin albashi na daina mun samu hanya mun girgiro hanyar da muke samun kuɗin da yake ma ba ma muke biyan albashi ba sai da na tabbatar da ba mu kai ashirin ga wata ban biya albashin transfer authority ba dukkan waɗanda muka aiki da tura su sani sannan lokacin da a da motoci kamar ashirin da biyar a kan duwatsu kan dutse ba sa yi amma kafin ka ce wannan allah ne iko shi da taimakon da muka samu sai da na tabbatar da motoci ashirin da hudu cikin ashirin da biyar da sun kama aiki ɗayan ma abin sai ta muka samu zana babu kayan aikinta ta ana abocin aika aka ce babu saboda muka haƙura amma dai ashirin hudu din nan sai da suka koma suna aiki kuma na samu ma'aikatan nan ba su da karsashen aiki saboda irin halin da aka samu gila ba albashin ba tsari suka kasance ba su karsashin aiki amma da na zo sai da na mai da kusan da asuba daga masallaci ne na tafi aiki kuma sai da ta kai ga ma'aikatan nan wato kafin karfe tara da safe motar mu da ta tashi daga tafa ta isa kaduna karfe sha ɗaya na safe mota mu isa abuja don saboda an koma aiki kamar da can wanda ake tafiya da sassafe a kai mutane su abu nan sannan ma'aikatan nan muka tabbatar da banda muna biyan su albashi muka kirkiro musu hanyoyi waɗanda suke na kula da su misali na buɗe abin da ake ce ma ah, ah, a shi a center ya kasance duk wani ma'aikacin transport authority da shi da iyalan shi in ba su da lafiya iyaka abin da za su su zo wajen sakataren mataimakin sakataren kamfanin wani lokacin da ya hadu zankura takarda kawai za su karba su je asibiti duk abin da za a yi asibiti in kwantar da kai ake ma abin da kaɗai ba za mu baka ba abinci amma duk abin da za a yi ma'aikatar transport authority za ta biya da kai da iyalanka kuma wani ya taimaka mai aikata kwarai da gaske sannan da yawansu ba su san menene aikinsu wani contract yake wani wane ne na sa kwamiti sai da aka tabbatar da dukkansu an gyara masu musu aikinsu sannan kuma ta kai ga idan ma misali mutum ya mutu ma'aikacin transfer authority ka bincika ka ji wato kwana uku na ranar da ake irin sadaka uku ran da ake gama iyalan shi cek ɗin su na an biya shi haƙƙin shi wato ake ce muna da kuɗin da cikin kwana uku muke yin wannan sannan kuma na samu da in direba zai tafiya ta aiki wacce irin zai je wani gari ya kwana naira ɗari biyu ake ba su wai kuɗin kwana na maida ta dubu biyu sannan kuma na tabbatar da cewa duk abin da yake haƙƙinsu muna ba su kuma dole su haƙƙin aiki wato babu overload babu ɗaukar kayayyakin da mu sha ɗauka ba sannan kuma idan muka kama mutum da laifi mu ne hukunci da ya kamata mai mashi don kamar yadda na taɓa da wani har direba na kura akan ya saci mai injin gwada lita ashirin amma kuma na tabbatar da cewa duk direban da zai yi lodi sai da muka yi da in za ka ɗauki kamar abu j5 duk lodi in za ka lodi su goma a rana kana da sir daya na kowane lodi kana da sir goma kenan in akwai ta mota da ke shan fakas ita kuma kana da biyu babban mota wacce take irin 2014 eh, eh, ita kuma kana da mutum uku saboda ka duk abin da za a yi mun yi maka yi amma kai kuma dole kai dawo da kudin da aka tabbatar da na fasinja kuma ka karɓi mana ƙoba kuma kaka ɗauka mana kayayyakin da ba mu amince a ɗauka ba kuma ta kai ga ina yin masu irin abin da ɗin ta, ko ina ko canya ina bi in tsaya mota in ta ko in hau in duba in gani saboda in ka fito daga abuja ma kana iya gani na wajen zaria in ka fito daga kano muna iya da kai gidan mutum da ko wajen sanyawa haka duk inda ka sani motocin mu na bi ba inda ba mu zuwa mu tsaya muna binciken su sannan muka girgiro da wani abu da ya rinka sa musu gasa duk wata kowace mota sai mu rubuta kudaden da ta tara da kudaden da aka kashe mata wurin gyara sai wata daga cewa ta tara wani abu wata kuma sai ga cewa kudin gyaran ma da aka kashe mata ya fi abin da ta tara to sai direbobin da kansu suke mu kansu alƙalanci sai su suka cewa ai wani inda dan ta shi aka bi ku shi ba za mu samu ba to muka tabbatar da mun gyara wannan mun kawo tsari mun kawo doka mun kawo abin da ake ce ma wanda dama shi ya karanci a yi wato discipline wannan mun tabbatar da a yi wannan sannan lokacin na tafi kandoma da musa na je na samu abubuwa ka sai da tsarin lokacin mai ke aiki ya zama kai abu da kai dama ake fayil ma sai ga mai sai da nama da fayil gwamnati a hannun shi ko yan amashi alkawarin wani tallafi ko ya yi kwangila ya dauki fari sai in tabbatar da duk wannan shi kuma su ma na samu daga kudaden da ake amma lokacin da abin da ake bamu miliyan da ya ce a wata sannan kuma sai albashi sai sai da ake biya tun da lokacin nan ba zababu ba ne ba so ba a bamu kudaden tsara sai dai in kana da wani abu ka ce ga abin da kake so yi to da na zo na auna na ga sai na ga matsalar mutanen da ke karkara yawanci matsalar makarantu ce matsalar ruwa matsalar hididdimu na kamar musamman asibiti da dai irin waɗannan abuwa to tun da mun je na matsayin kantori ko ba wani lokaci muke tun zamu daɗe ba sai sunan sun sake tsari na daidai na dauko dukkan hotunan makarantun da ke karan hukumar ɗan motsa inda suka lalace a kowace shekar sama da ashirin ba a karatu cikin ta a kowace aka cewa wai aljannu sun hana ya karatu cikin ta ne hotonsa don kawo su a matsayin kama albon na nuna mai girma gwamna kuma na sa aka yi estimate da ce ina so a ba mu dama mu gyara kuma duka abin da muka nema a lokacin karkata ba zuce miliyan bakwai ba ya ce to tun da haka ne ma ya kamata a sa duka ƙananan hukumomin nan su yi irin wannan wannan ne ya sa ma muka dan samu tsaiko amma dai ƙarshe aka yi sai dan tabbatar na gyara duka makarantun da suke a ɗan musa lokar gamu waɗanda suka lalace waɗanda kamar yadda ce wasu ma itace sun tsoro a cikinsu aka gyara su sannan kuma na sa aka gyara duka inda ke da wani bohol wato akwai waɗanda ma tun shekara shekaru aka yi su suka lalace ba sa yi. kuma abun da zai ba ku a shi ne abun nan duka mun gyara su ne a duka dubu ɗari da saba'in da wani abu da wani wuri dubu uku ne wani wuri dubu bakwai ake gyara sannan su ma na kirkiran ma masu unguwanni allowance da ne da gari biyu ana ba su na sa ake ba su dubu uku limamai wata ba su koko na sa ake ba su dubu uku da malaman islamiyya da ɗaliban mu da ke karatu sankais nan makarantar nan ta kofa kwaya da health technology kanke da daura duma duk na ƙara na ninka musu allowances da ake ba su sannan na sa ake ba 'yan sanda allowances na kuma kirkirar da retainership na asibiti su ma da asibitin dan musa da nan fere mai kasanta, ba wai ci ba ko mazaunin gari ta zankabe da lafiya za a cike takarda a bashi ya zo asibiti kuma abin mamakin shi ne abin da sha wancan na transfer authority na ce muka har muka gama muka ba su bin mu bashi wannan ma na dan musa har muka yi muka gama ba su bin mu bashi duk wata na allah muna biyan su ah, kudaden su sannan duk wani wanda yake da haƙƙi mun tabbatar duk wata za mu zauna da duka abin da muke da shi a gaban kowane kansula da sauran jami'an ƙananan hukumi a yi a gama musan abin da muke da su musan abin da muka kashe musan abin da muka abin da nasu sannan na kirkiro scholarship ta ɗalibai duk wani yaro da ke dan musa ɗaukar gamu ko ma wane ne waye mahaifin shi sannan muna ba su alawansu a lokacin ina in ban manta ba kan ba da dubu sha biyu ne da kuma ina jin dubu ko sha takwas haka ne kuma aka yi wannan lafiya lau aka gama lokacin da muka gama wata goma sha hudu sai da ta kai ga na ce a yi cigiya a wani mutum ɗaya wanda ko ya gama aikin da muka bashi ko yana da haƙƙi a matsayin shi ma'aikaci ko wani tallafi da aka ce za a bashi a gwamnatance akwai wanda ba ba ba zama mutum ɗaya ne ya rage wanda yake wata rijiya a dubu saba'in da hudu ita ma bai gama ba kuma sannan a lokacin sanda zan baro na ba kuɗi tsaba naira dubu ɗari uku da tamanin a cikin asusun da ake ba mu na wannan miliyan da shi a kuke ba da a kuma asusun mu na wanda yake shine da ake tara kuɗin a ma'aikatar ƙananan hukumi da abin nan muna da wajen naira miliyan sittin da takwas ko muka tuba mai bin mu bashi a wannan wata goma sha hudu nan da kuma kamar ya ce maka da makarantu da abin sha'anin ruwa da karatun yara da abubuwa da dama waɗanda muka yi kuma alhamdulillah a karto sannan kuma ka sa tsari muka kawo disfilin a cikin tsarin tsarin aiki ma'aikata za mu aiki da su har a tashi aiki sannan 'yan siyasa zuwa ilimin siyasa sannan muka kirkoro abin siyasa duk wata na allah za mu je wata wani mai taro na 'yan siyasa a gangami karo kuma da hagu a gama wata a je wanda haka ne kanka ce wannan mu da muka karbi karamar hukumar da a hannun gwamnati anpp sai da ta kai ga an zo zaɓe na ƙananan hukumin 2004 duka an zaga ba wanda yake fitowa takara da wata jam'iyya mu a ɗan musu an opposed muka yi wannan zaben sai dai aka ce je dutse amma buhari ya je sannan suna npp da shi da alhaji ne da yan maki sannan yana npp da alhaji mamman dan musa yana npp da sani abu yana npp dukkan su suka je suka ta dan musa ka samu da takarar da zai ce zai yi takarar ko mu ko kawunsila cin kawunsilin goma sha daya ka ku ga ai da gwamnatin sanda mu muka bata a karkashin anpp to amma saboda kokarin da muka yi da yadda aka shigo da mutane yadda aka mai da siyasa sai ga shi ta ga an zo zaɓe ma mun zama ina cikin wannan aiki sai aka bani kwamishina na ilimi to kuma da ma ni area da kenan tun dukkan azal ina da sha'awar al'amari na ilimi ina sha'awar ci gaban ilimi ina sha'awar da gaci a jima to da muka zo na wurin daidai gwargwado mun tarar da matsaloli iri na daidai makarantu sun cunkushe da wuya ka samu ajin da babu yaro ɗari da hamsin makarantun ba su da kyau gini gini ya lalace ba wasu ma rufin gina kwano ne malamai ba su jin daɗi ya so ba mu gana promotion ba mu gana wani abun da zai nuna musu abun nan ba mu gana kayayyaki da sauransu kuma wuraren da ke bukatar makarantu babu so da yara sai sun yi tafiya mai nisa musamman 'yan mata sai da ta kai ga in aka gama jarabawa ta tafiya gaba da eh, primary school wato secondary school mafi yawan kananan komai ne yan matan da ke samun tafiya karatu ba su da don su da lokacin mafi makarantun mu bode ne ko bode nan ba a ɗaukar ɗaya nusa goma na yaran da suka gama firamare school zuwa boko to muka zo muka zo na muka sake tsari na daidai muka ce a yi gyare-gyaren da za a inganta ainihin rayuwar malama. a yi abin da za a inganta ainihin rayuwar 'yan makarantar da gine-ginen su duka da suke bukata alhamdulillah mai girma ne ba mu dama muka zo muka yi tsari wanda na shekara goma sha biyu kuma aka yadda muka fara aiki da sani wannan ba wani ba kawo wani da mutanen da sana irin abubuwan da muka yi education muka tabbatar da cewa dai makarantun nan ana da su daidai yawan adadin ɗaliban da suke da shi haka mu ɗauko shi wato hawa bangare-bangare akwai makarantar da muka ƙara aji ɗari da bakwai akwai wanda muka ƙara aji tamanin akwai wanda muka ƙara aji casa'in sai da muka tabbatar da duk irin waɗannan makarantun sun koma yara arba'in arba'in a cikin aji kuma alhamdulillahi a kuwa mu damar ɗaukar dukkan malaman da muke buƙata domin a sa matsala ma a lokacin fuskanta babu malam cigiya muke babu malam har sai da muka zaga wasu jihohi ɗaukar malam shi ba mu samu da muke so ba har ma aka sharan ko mu je gane domin da ko malami. To kuma saboda irin sha'ani na canjin kuɗi da wani ne wanda ba a samu nasarar shi ba. amma dai mun inganta sha'anin gine-gine kuma masu inganci mun tabbatar da cewa an yi tsari wanda har yanzu in ka zagaya da wuya ka je daga irin gini da muka yi kaga ko aji daga ta balle ko kowa ko kuma fulo ya lalace duk tara da muka mai da abubuwan nan kuma muka yi gidajen malamai muka yi gidajen yan kwakwas muka yi labor inda muka wani aikin sai mai labor guda takwas duk wani da ke bukatar labor ta mashi mu yi labirari mu yi sa ruwa mu sa wuta da janareta da kuma sa kwamfuta duk inda muka wani aikin a na abubuwa sannan kuma muka tabbatar da malamai an musu promotion duk wani malami in ka gaba ya mashi promotion sai dai wanda yake da matsala ban manta ko wani malami wani principal da samu wata kwanan da ake cin da gau gab da zai ritaya ya ce mani ba san na ma gaba abin da ya kai ni sai na gan shi ya biyo ni yana ta abin ce mai fara shi ya zo ya gode, ce mai ya ce wallahi da ya hakura zai yi taya a albarta amma wannan promotion da na sa an yanzu ya samu promotion na shi da rubutu ake wannan sannan muka ba su damar tafiya ƙarin karatu kuma duk wani abin ke ana kamar yadda kasa kasa lokacin gwamnatin malam umaru ana biyan albashi a kan kare ana biyan gratuity a kan kare ana biyan pension a kan kare sannan kuma ya kasance irin dukkan abin da za a yi a kai makaranta kusa da mutane muka kirkiro wannan dai da school din nan ko education mutane sun ta suka lamar, amma sai muka shi da mu bai yaran nan ba karatu in yara ɗari suka gama secondary school primary school yan mata da wuya ka samu wayanda suka kai goma su tafiya amma in muka fito da wannan ko education nan kuma dai to kusan ɗarin nan suna iya samun tafiya makaranta kuma ka ɗauko wannan da aka zo aka sashi kuma alhamdulillah ga shi ne yanzu mutane suna ganin alfanun al'amarin sannan muka kasance an sa tsari an sa doka abincin yara wadda da ya zama matsala kaga yara kullum an kwaso su gida wai aljani wane ne wane ne duk muka mace ba haka wani yunwa ce sai na kira principal din ce to dukkanin ko ke ce da yara nawa ne ake ba ku ce da suka ce naira sha biyu a kowane yaro ko a wuri wato abincin safe da na ranar da naira sha kullum da ce to ga yadda tsara abincin da nake so da safe za ku bai alati da biredi da miya da rana za a ba su spaghetti za a ba su shinkafa da miya za haka ne abinci da ce ga irin wannan nake so kuma ga irin abu da ke zo lokacin da ita su ko zuwa ne da sauransu da nama kuma ce dukkan makaranta ko ce za a ranga yin kasa zan sai muku duk visa zan ba ku janareta nawa kuke so in ba ku imanon ko ba kun gila wuce ba za a yi kwamiti na malaman makaranta da ɗalibai da iyayen malamai da iyaye da su sarkin fawa da sarkin kasuwa da wane ne wane ne ya kasance za ku ringa sayan abinci ne ba da kun gila ba nawa kuke so suka rubuta suka ce in na ba su naira ashirin da hudu za ta yi wannan ce duk wanda bai mana ba za mu kunta wanda kuma ya mai ba daidai ba ina ma iya abinda suka ce sun yi da, na rubuta cewa a ba su naira arba'in kuma da ƙarshe allah ya ce ma na zata yin aka je inda ake ba da magana ta ƙarshe za a rage ya dawo ne wani abu haka aka yi da a ba su ma naira arba'in nan to shi ne a lokacin muka tabbatar da iyayen yara sun daina fara sai ma 'ya'yansu kayan abinci makaranta sun daina kai masu bisnin suna kai masu don saboda mafi yawan yaran nan suna cin abin da ba su ci a gidajen su kuma sannan muka tsare muna ziyara duk abin da muka yi sai mun tabbatar in kun gida muka ba da zamu je mu tabbatar da an fara kuma a kare akwai wuraren na sa aka yi rabta aka kwance akwai inda aka samu tagogi da kofofi na sa aka cire akwai inda aka yi fulo wanda ba shi na ce ba na sa aka yi a gyara kuma manya-manyan 'yan siyasa waɗanda wasu ma suna da alaƙa ta kusa da gwamnati da kuma gwamna haka kuma shi na abincin nan na tabbatar da duk sanda ne kwamiti a ma'aikatar ilimi wanda da kuma nake ba su kuɗi duk wata bayan an ba principal kuɗi da kamar sati daya to za su zaga duka makarantun da su kawo mana rahotowa ya eh, wannan makaranta sun tabbata an sai abinci wannan an kaza kuma sannan zan karanta waɗannan inda ya kamata hukunci hukunci na cire principal da yawa na yi masu transfer da yawa a kawai na ba ni kuma ina zuwa da sai da ta kai ga dukkan makarantun da ke jihar katsina dukkansu babu wacce ban je ba akalla sau uku a wani dalili ko in je a kan ziyara ta yau da kullum ko ziyara da ba a ba da zuwa ma ba da masu na nan je ko in je duba aikin aikin gini ko in je duba abinci haka dai sai da ta kai ga dukkan makarantun nan ba ka da wacce ban je ba akalla sau uku akalla kenan kuma duka um, lokacin da ne kwamishin da dubu biyu zuwa da uku ne zuwa dubu biyu da shida gama gane shi ta shekara uku kawai sannan kuma alhamdulillah muka kawo tsari kan tattalin kudin ma'aikatan nan ana ba mu kudin mun kudin mun ake ba kuma ya kasance in ka gama aiki baka da wahalar gangana a biya ka cikin minti talatin in dai ka kawo aiki duka takardun ka sun tabbata ga miki wala mu biya ka baka bin bayi sau ka ba mu da matsala da wannan kuma za kowane ne kai in ka aikin da bai mana ba za mu je mu ce maka bai ko sai ka gyara shi ko sai ka abin nan nashi to wannan ya sa a kamar yadda ce in muka zaga kakaf makarantun da muka a lokacin nan za a sai su har yanzu da ingancin su watakila abin da kawai suke bukata fenti amma ba ka da wacce za ka samu wani abu ta ko ya bulle ko ya tsaye ko ko rufin kwano ya bulle ko gudu ya lalace ko mene ne babu da saboda mun ɗauki consultant wanda suka dinga bi suna ba shara kuma muna bi kamar yana ce maka har foundation wani mutum ya gama na sa ya canja shi don saboda bai abin da ke masu sanfi gan ba ko da na gama da dukkaninsu da ke ba kwangilan suna tare da gwamnati kuma suna tare da gwamna amma wani bai samu ana abin nan ba kuma sannan muka kawo diskulin da sauransu Dan lokacin da zan bar kwamishina na ilimi sanda aka wani sakataren gwamnati abinda ma shi wanda ya gaje ni hannun kowa na kudi cash a habibban biliyan ɗaya da biliyan ɗari bakwai wato 1.7 biliyan naira haka ne wasu hannun kowa kudin education da ke abu nan banda koyi magana abu wanda kudi ne cash ga sunan a cikin akawun domin ina fara kawai saboda dukkan abin da ya kamata mu yi mun samu damar manyan kuma yi mun shi yadda ya kamata kuma an samu kuma za ka yi makaranta ma ya ta yi mai karfe goma da rika ɗauka lokacin aka fara aiki kusan kowa na nan kuma haka makarantu saboda ba ka da makarantar da yau ba mamaki a ce karfe bakwai ina fuskani gobe za ka yance ina ɓaure jibi za ka yance ina kwando gata ina jibiya saboda sai ka zace da malaman makarantar da shugabannin makarantar da ɗaliban da iyayen kowa ya tace ya bai tabbatar da cewa an yi abin akwai sanda aka dawo hutu wani lokaci ranar lahadi da muka aika muka zaga a ɗauko mana bayanan sai ka samu kashi casa'in da takwas bisa ɗari na ɗalibai sun dawo wanda a dawo sai a sati ɗaya sati biyu na ɗaya dai abin da kyana su dawon cewa sai sun sai bayanan su provision babu tunda ba su buƙatar kaiwa in ma kariyar shi za ka rawa shi idan ba ka da buƙatar wannan kuma sannan principal sun tabbatar da cewa komai na iya faruwa zai iya zuwa ɗari ko ina ne musamman da azumi ba da buɗe baki a gida duk azumi in ya fara har ya ƙare kusan kan hanya ne ke yin shi don ya tabbatar a lokaci a yayi kuma alhamdulillah mun ga sakamakon abun jaraba ta abin sannan kuma muka zo aka yi tunanin cewa ai da ba a buƙatar jiha ta yi university amma yanzu muna ganin bukatun da ke da kwai ana bukata aka kawo kafa kwamiti a ƙarƙashin jagoranci na muka zauna muka yi dukkan abin da ya kawo muka tabbatar gwamnati a yi akwai bukata a university wannan shine dalilin da ya kawo na umar musa da university aka zo aka kafa aka ce eh menene za a muke to ga kuma kwamitin da muke so in su za su tabbatar da wannan shawarar da gwamnati a yi ba su muka ɗauko profesa mun da jibirin wanda yake tsohon malami ne a jami'ar bayero kuma ya yi sakataren hukumar da ke kula da jami'o'i kusan shekara goma dan kafa ne dora amma na ba da shawara a kawo shi don saboda zai iya sauƙaƙa mana samun abu ba da farko abokan aikin mu suka nuna dafi za a ci ga yan kasa na ji a ɗauko shi da shi kai da ya bukata muke so kuma su abin da shi zai na gaya kamata da gama yan abin da ake ganin ya fi shi a kawo shi ke nan da yake gwamna Allah cikin ikon shi mutum ne mai sauraron abu kuma ya san cewa in kana da hujja sauri ya bi hujjar ka aka ce a kawo shi da aka kawo cikin dan ce lokaci sai ga shi mun kafa yin ba sai hamma mun dauki ɗalibai sun fara aiki ga umar yaduwa nan abin da ta zama so duk wannan suna cikin a takaice a gurguje irin abubuwan da muka yi a ma'aikatar ilimi sannan muka gwata ba tare da mu muna so dan ina shawara ne aka bani ko an nemi yadda ta wala na da in zauna a cikin shi mai kwan zama karanta gwamnati don a lokacin na san muna ayyukan da ke amfana al'umma kai tsaye to amma dai mai girma goma ne kira ne ce tun da abba sai dole ki shi sakataren gwamnati ya zama minista ni in zo in zama karanta wani shi da Allah sa ka shekwa da hiri kuma zaɓe muke fuskanta na dubu biyu da bakwai ya ce ana buƙatar wanda zai tsaya a tabbatar shi an yi abu da ya faru ko yi muka zo din na zama sakataren gwamnati na jin a watan shida ko watan bakwai na dubu da shida ah, muka yi aiki musamman tun lokacin kasan abubuwan zaɓe ne suka fuskanci lokacin da babu ina matsalolin na tsaro dan abin da ke akwai kai rikici ne tsakanin manoma da makiyaya an ci gona an wani ne aka kwamiti da ƙarƙashin ƙaura yana kula da wannan so babu da wata matsala ta tsaro gaskiya a lokacin so da lokacin komin dare za ka tafiya babu wani abin nan kamar yadda ce muku ina iya buɗe baki a faskari ko mu dawo gida ina iya buɗe baki a baure na ma shari mu dawo gida so ba ni matsala ba ne ba so aka zo muka gudanar da zaɓen alhamdulillah shi lokacin da ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa so kusan mafi lokaci bai da time so da ni da ma aure aminci lokacin da shi ne mataimakin ba zan biyu muke ta abubuwan da aka domin tabbatar da cewa an yi zaben lafiya kuma aka samu nasara gagaruma kuma aka kare lafiya so a lokacin ofishin sakataren gwamnati matsalolin kawai da muka ta yi shi ne dai rikice-rikicen mutum na siyasa wanda a lokacin jam'iyya ma kusan ni ke kula da ita saboda kan duyawanci sasanci da wane ne da aka yi ta tsakanin masu bukatar takara ko inda ake rikici tsakanin wani da wani da kusan dubu makari to amma dai da karshe musamman shi kan takarar da aka sa da dama lokacin mun samu matsala da mutane amma mun ku dora mu hakkin da cewa an fahimci abin an karbe shi azo zo a je kuma ku yi alhamdulillah ya samu nasara so a gurguje <clears throat> waɗannan yana da su ne abin zan iya cewa mun yi eh, don takaicen dama da Allah ya ba a lokacin da kuma irin kokarin da muka yi tare da gwamnati da sauran abokan aiki da kuma da duka sha. to babu shakka irin wannan gagarumin gudunmawa da aka samu ya biyo ba irin jajircewar da aka yi shi yasa aka samu wannan gudunmawa aka samu wannan nasara da aka samu sai dai duka irin wannan kokari da aka yi da nasarorin da aka samu ko akwai wasu nambobin yabo da aka samu wanda suke nuna cewa eh an samu nasara a wurin wato ne na da wata ɗabi'a ne sanda yana a ofis ba ni sha'awar irin abubuwan yabo da nan yawa sun tawadar da zan ce ba ni so inda gaske suke su bari nan da na ba ofis amma ni yabon da zan samu wanda zan ce shi ne ni nake alfahari da shi sau uku muna mace irin wanda ake cewa executive council wato na wannan kwamishinoni da da gwamna da sauransu sau uku mai girma gwamna lokacin yana kawo maganar abinda muke yi a education ya ce shi yana jin daɗi yana farin ciki da abin da kwamishina na education yake yi ake cewa idan da lokacin ma ce da ni da wannan raya karkara sannan yana inspector Eh, ya ce to da a ce sauran ma'aikatu ko rabi za su yi abin da muke yi da shi sai ma je mata ya wannan tabbatattun magana ya wannan ku. sannan akwai sanda da ni da shi yake gaban cewa ni nake ba shi ɓarin gwiwa kashe kuɗi a education don saboda yana ganin sakamakon kuma bai taɓa hana mana kuɗi ba akwai lokacin da ma muka nemi a bamu naira miliyan 800 kafin a ba da wasu ayyuka da mutane yawanci aika ne an ba da su akwai abin da ke ce ma mobilization wato kudin soma aiki da ake ba da amma ala da muka rubuta da suka je wajen taron da ake rarraba kuɗi ga ma'aikatu sai ya linka mai ni ba ma sa'i ba sai da aka fito taron tun da ni ba memba ba ne na kwamitin a matsayin kwamishina sai sakatar gwamna lokacin abasu ne ke ce mani dan gatan malam na ce me ya faru sai ce ah, ka ne ba a wata miliyan ɗari takwas ya sa an baka 1.6 biliyan biliyan ɗaya da miliyan ɗari shida haka yasa aka saka mana education to kaga ni waɗannan tunda wanda kake yi ya sa ka kake yi ya yaba sannan waɗanda kake yi domin su musamman ɗaliban nan da malaman nan sun yaba ban manta da ƙarai yan ɗakan katsina balangogo da yake shi ma na shawa abuwa na ilimi yana zuwa cikin hududun da shi da mallamawa na hakima ba da garam suna da damuwa akan kamar da ya shafi ilimi akwai sanda shi da kai ba ba su kan gwada ya samu ya samu gwamna a lokacin ya ce da kai shawara da buran kare da bango da mun baka shawara kanka cire wani daga yake shi don abin da yake yake nan mu ma muna jin daɗin shi kuma kamar yadda na ce abin da yake muhimmi na ɗaya dai nauyi ne Allah ɗora maka ta hanyar jama'a da Allah ɗora maka to kuma su waɗanda aka yin domin su sun yaba amma ni lambobi irin waɗanda ake bada da nan da an kawo ba akwai sanda wasu shugabannin magana ke ta za sa wani hol da suna na za su nace a ba dai sanda nake ofis ba in har da gaske ake a wuri ran da dabo ofis ko ma bayan na mutu an kuga da ku amma a jini ba da kwana kuma har yanzu kusan a ganin in ba wanda ya zama dole ba wani abin kawaici wani abin sai dai ka ji an ce an yi amma ni irin wannan lambobin da ake wani ya boko ya kaza kaza ni ba na san su musamman in kana kasu na fi so sai ba da kuma ofis sai ka mu za a ka kai to bisa bisa bayanin da kai wanda ya gabata a tun lokacin kana koyarwa akwai ɗalibai da aka samu makaratu wasu kuma an samu masa aiki duka matasa ne to ta ɗaya ɓangaren akwai waɗanda ba yin karatun suke ba ko kuma ba su yi karatun ba su ma matasa ne ko kuma akwai irin mata waɗanda ya kasance ana rasuwa a basu da marayu ko akwai wani tunani da aka yi irin wannan na tunanin cewa irin waɗannan matasan a sama musu yadda za su yi sana'a ko kuma wani abu makamancin wannan musamman da su ma matan nan wasu za ka ga suna sayar da kosai ba ta hanyar kuma kan eh, gaskiya akwai abuwa na kai ta hanya akwai wanda muke a matsayin mu na mu a matsayina na musa bayan hmm. akwai kuma wanda muke da bangaren gwamnati to kwanan sanin kwanan suna gwamnatin ta shigo mun yi kokarin duk abin da muka an samu an samu ta sabon yi mun fara da waɗanda suka zo aka koya musu aka ba su sana'a kuma aka ba su kayayyakin yin sana'a aka ba su dukkan abin da su bata na jari akwai da ba motoci an san musu an ɗauki musu hayar wurare an sa musu dukkan abin da suke bukata to amma da damar su suka tattara suka wasu damu akwai wanda kuma mu muke yi masa a matsayin mu muna yi da roƙon Allah muna yi da maganin muna da haƙƙi kuma kamar muke cewa ita al'umma ai kowa da kowa yana da haƙƙi in ta yi kyau kowa ne zai ji daɗin ta in ma ta ɓacin kowa ne ne ma za ta shafa kamar za mu ke faruwa wannan halin da ake ce na rashin tsaro ai bai da wani shamaki kowa tana yi shafa shi yasa barin matasa ba su da ilimi ba su da tarbiyya ba su da sana'a ka ba karamin hatsari ba to ba mu iya ma kowa amma daidai gwargwado muna yin abin da muke iya yi wasu alhamdulillah in kai masu suna da misali akwai da dama waɗanda aka yi mawaɗin suka mike akwai waɗanda kuma gaskiya an masu sun watsa hanyar suna nan kan titi suna bara kuma kuma ya kace wasu matan an masu abin wato ya haifar karwa to babban matsala da muke fuskanta a nan arewa wacce kuma dole sai mu 'yan siyasa waɗanda allah ɗora ma nauyi na jama'a da sarakunanmu da malamanmu da al'umma gaba ɗaya ma sai mun yadda cewa ɗaya eh, matsala ce wacce sai mun fuskanci ta wato abin da ke damun ne shi ne nauyi ke da samu mafi yawan mutanen mu za ka cewa abin da suke wato suke samu bai kai abin da nauyin sai ke ba sai ka ga mutum karamin ma'aikaci ko ma wanda yake ɗan kasuwa ne ko ma bai don tabbataccen sana'a Ya ji an ce yana da mata hudu ko mata hudu da yaya ashirin ko talatin ko arba'in ko ka ga yaro ɗan shekara talatin talatin da biyar yana da mata uku da yaya goma sha kuma in ka nemo sana'a yake bai da wata tabbatattar sana'a da ke irin wannan kaga maganar ciyarwa maganar ilimi maganar duk wani abu da ya kamata ake da ana da matsala saboda wajibi to zai ga komin ake yi ba a gani don saboda jan misali ce ka ba mutum mai ya mata uku da yaya ashirin da biyar don ka ba shi dubu ashirin ka ba shi dubu don ka ba shi da dubu ɗari inda ya ce za a ci ba inda za kuma hakan ne yake faruwa don saboda a ƙauyuka da birane da cikin garin wannan ya yawa kuma kai da kace wasu sun mutu sun ban mata wasu ma gudu suke su ban mata da yaya don zo ba su iya rika su ni akwai mutumin da na sani duka bambanci na da shi a shekaru bai shekara ɗaya ba ya girme amma a ayin shi saba'in da takwas da baki shi ya ce ban tun 1980 har maganar da ake yanzu babu sun da bai da mata ku kuma yanzu mata shi ya yi wasu wannan saba'in da takwas ma an shekara gudun da na sani ƙila sun kai tamanin to ka ji irin wannan saboda ne. ka gaya mana gwamnatin nan ta buhari da wannan gwamnatin ta jiya suna ba da tallafi ga mutane matasa da mata amma kuma ba a idan saboda sun yi nauyin nauyin ya fi karfin samu saboda ko wannan shi ne babban matsalar da ke fuskanta amma abin da yake mimmi na daidai a cigaba da karatu a cigaba da samun ko ka a raina sana'a ko ya take a samu aita wannan ya wancan ga gararan banda da ake da yawan muradin da hayaniyar siyasa da waya ake duk ba za ta kai muku ina ba kuma shi yasa ce ga munan arewa kashi 80 bisa ɗaya na abin arewa cikin talauci suke ba mu sana'a ba da abin Allah da mutanen mu na kudu su kuma kashi tamanin bisa ɗari ɗin su koma biyu suna da sana'a suna da abin ko ba su da nauyi da muke to shi sai ga kullum muna cikin talauci muke so ka da gwamnatin da al'umma dole muna da wajibi mu tabbatar da cewa eh mun talaba matasa mun talaba mata musamman matasan nan shi ne shugabanni komai kuma su nan gaba turkawa ya kuma ya kamata ce shugabanni suna da tarbiyya suna da ilimi suna da abin yi don shi ne kaɗai za su ija mutane su kai su inda ya kamata. a dubu biyu da sha ɗaya ita wannan jam'iyya da ta kafa gwamnati yanzu a wancan lokacin tana cpc mai girma gwamna yana ɗaya daga cikin wanda suka nema sai dai lokacin a jam'iyya aka samu matsaloli na shugabanci wanda har ya jawo gashi ana ganin za a samu nasara ɗin amma abin ya ƙi mm. nasarar da ba a samu da ke to da aka dawo kuma aka zama a epc aka dawo a 2015 wajen zaɓen shugabanni sai aka tabbata an jajirce an yi duk waɗanda ake ga cewa suwa ne ne za su iya jajircewa hakan ya sa allah ya sa ka samu nasara ka zamo a matsayin shugaba na jam'iyyar apc e kuma kowa ya san irin ƙoƙarin da aka yi har dai allah ya sa aka samu wannan nasara to bayan samun wannan nasarar dai akwai alkura da dama da kuka taho da su wanda ga cewa ba za a bari su tafi haka nan ba kayi tsaye akan musamman ana hawan gwamnati sai kuma matsala ta rashin tsaro ta zo wadda wannan a ƙarƙashin ofishinka yana taya wanda aka yi ta faɗi ta ci sai dai wannan akwai za a iya cewa adawa kenan ko ɗan adawa ne ko kuma akwai waɗanda dai suka ja baya suka yi amfani da wannan damar suka rika bakanci da waɗansu abubuwa waɗanda ba shi kenan ba da abin alheri da mutum yake yi dole ne ya kasance akwai irin wannan ƙalubalen wanda ko dai mutum ya ƙara ƙwazo ko kuma mutum ya samu ƙwarin gwiwa shi ya zama bai da ƙwarin gwiwa a duk irin abubuwan da suka faru ɗin kawowa yanzu menene wannan abin ya zama maka to uh, kuma yadda ta ce gaskiya ne uh, a dacin baya mun sani shugabannin jam'iyya a dawa su ke lalata zaben su in yanzu tun muna gwamnati lokacin pdp suke ke kai kansu su ce za su ba da haɗin kai a hana abin da a cbc ta bayyana karara cbc duk muka ci zaɓe national assembly amma aka zo aka ce ba mu ci gwamna ba sun bile dan saboda wani jami'a lokacin kowa ya san abin da kai ta bayyana ga abin da ya faru kuma an gani ko shi yasa da muka zo ne muka ce to idan mun zo mu zabe to a samu rike jam'iyyar nan da hanyar za a abin nan ni ba wai ne ce wani zo mu a mun ga cewa ita motar nan da za ta kai mutane ga ci ita ce jami'a to a samu ta direban kirki wanda wani abu barazana ko tsoratarwa ko kwaɗaitarwa ba za ta sa a kauda ba alhamdulillahi muka zo muka samu wannan damar kuma hatta su kansu wanda suka yi takara tsakaninsu aka yi masu zaɓuɓɓuka bisa ga adalci shi yasa har muka tafi zaɓe duk wani wanda ya takara da wani ya zo an haɗa baki an haɗa kayan da aka je aka zo aka ci zaɓe kuma kamar da ka ce sun zo mun tarar da abubuwa da dama musamman matsalar tsaro to babban matsalar da muka fuskanta shine taɓarɓarewar arzikin ƙasa kafin mu zo akwai kuɗi ana ba ga wajen jihohi da na abin kuɗi a wata ana iya kama jihar katsina tsakanin karamar hukuma da kana hukumi da gwamnati jihar ana iya kawo su biliyan goma ta so da lokacin nan ana sai da mai har na dala ɗari da arba'in kuma ana tono har ganga miliyan biyu da wani abu a rana to amma lokacin da muka zo muka zo gwamnati allah cikin ikon sai kawo tabarbare abu sai da ta kai ga an sai da mai dala 27 sai da ta kai ga ana haƙo ganga 500 kawai mai rabin miliyan ta kai ga an haƙo man ma ba mai sai ka gane saboda rashin kuɗi ya shafi wasu ƙuduri na gwamnati musamman yadda za a yi aikin jiha da tarayya da kuma kamar yadda ka ce mutane dama daga inda aka ce ana tafiyar da al'amura ai ba ka hana mutane na daidai akwai hasara akwai ita adawa ta siyasa makauniyar adawa wacce ba za ka magana a kan hujja sai dai magana kawai don dai ka faɗa abu don ka faɗi wani kuma zai faɗi magana ne kawai don yana son ya faɗi a sanya a ce ya faɗi ko a jawo shi ko yana son wani abu naka shi sa duk abin da aka yi mutane babu wanda za a yi ba za su yi faɗi wani abu sabanin abin da ke shi ne daidai amma abin da yake muhimmi ne kullum al'amarin shi ne na farko dai duk abin da za ka kai ka tafi da kai dogon Allah in haƙƙi ne na jama'a kan ka kai ƙoƙarin abin da kake iya ka sauke wannan haƙƙi kada ka ji can za ka yi abuwa don jama'a duk su taru su yabe ka annabawa an soke su an soke safai an soke wani kiri yan siyasan ma na baya waɗanda suka yi waɗanda a yanzu duk rana za mu sa da lokacin da suka mulki an soke su ba abin da ba haɗe game da sardauna azzalumi macuci wane ne wane ne in ma takarda lokacin ba social media sai da rubuta musu takarda to duk an faɗi wannan duk wani wanda ka sani ya shugabanci na al'umma kowane iri ne sai ya sami irin wannan to abin da ke muhimmi kai abin da ka yarda da shi ka amince da shi ka san shi ne daidai kada ka kara karkatar da kai don wasu yaso suke su karkatar da kai don saboda ba son ai da sarai wasu kuma su suna amfana da wannan abin da ake so in ka ce za misali ka ce za ka yaki cin hanci da rashawa ai wanda suka mai da shi sana'a ba za su ka ba wannan insecurity da akwai wanda suke amfana da shi akwai masu kayan sada akwai masu kai musu makamai akwai masu kai musu ko waɗanne akwai hanyoyin da mutane suke wato ka shi waɗanda ke amfana da wannan ba za su kai nasara ba su ba abin da ba za su iya faɗi ba amma abin da ke rufe karkace da kan abin da kai da shi da mace wannan na ɗaya ne in kai yi kasar kiran da Allah dora maka na biyu in da ne da lafiya kana ma da ran gaskiya za ta bayyana jama'a za su gane in ma ce ka kai karar eh, sauran abin nan to ko bayan baka da rai gaskiya za ta bayyana in ma ce ka duk a cikin ma gaskiya ba ta bayyana ba ai Allah ya san abin da kai kuma ne zai maka sakaya kuma shi ne zai biyu haƙƙi in ka zalunci mutane saboda haka wannan mu ko kaɗan bai zama mana wata matsala ba kuma ya shi duk yawancin surutun a ce gaza ga gaza shi mutane sun da suna amai suna dacewa suna kasu samun ma za su iya abin nan saboda abin da suke faɗi kawai sha Duk ka ce ma mutum ba ni me da ta sai ni ma na ji akwai in ka je wancan ma ce ni ma na ji an ce baka da wanda zai ce ba ai na faɗa ba ne ba ruwa a rediyo na faɗi a talabijin na faɗi na ce a waya a gama ne duk wani abu da wani mutum ya ce a kira ni abu dai kuma ce ba a ga mu dai tal a ce ai abu kaza da aka yi kaza da kaza muna tabbacin ko kai kai ko kasa aka ko kana da a wajen ba ne magana in kai da shi ne ma sai ce a malaji ne to kaga ashe duk wannan ba wani abu da kake iya maganin shi ba abu da ke da mimmi kai da yi abu ka domin Allah domin nawa da Allah dora maka kuma kasancewa akwai ranar da za a tambaye ka kenan dai irin wasu in fayafayen bidiyo da suka rika fita na fatanci bai karya ma kwarin gwiwa wajen da cewa ita mai ko da da rana da na sha faɗawa da duk masu yin musamman da kewa abin da ma haɗe ta yi kwanakin nan ba ko ba na na ɗaya ne tun ba je ko ina ta bayyana na biyu lokacin da ake abin wasu zo sun mana magana a kazan ce sauran ku je ku gaya ma haɗe ya nemi irin shi goma su ta yin wannan abin da suke gana an mahalar da gaske bayyana don wanda abin da ya dame ni da na sa kai na kan fito da na san karya shari ne da kuma mace ya ce zai yi shari wala shi yake ban tausayi shi ni bai bada haushi tausayi ke ne don na tabbatar ko shi ko zara shi sai ya ga sharar sai ya ga sakamakon sharar da yake to ga shi tun ba shi ko ina sau ka ga wannan ba abin da ya kamata ya dame ni kai ka san kanka ka san me kake ka san me kake ka gane lokacin da muka yi adawa shekara takwas bayan gwamnatin malam umaru ni na gaya wa gwamnati ke ci a lokacin kuma na faɗi a rediyo na faɗi a jarida na faɗi a na ce a yi waya na ce ya je ya kafa kwamitin da zai binciki duk inda da aiki wuraren kusa da zana muku a baya na ce kuma dan allah dan ana yi kafa kwamishin abin kware kuma a yi public siran a bincike ne na ce da civil servant da ɗan siyasa da ɗan kwangila duk wanda ya rufa mana asiri kada allah ruwa mashi duk wanda na taɓa kira da ce mace zo mu yi wani abu da kai wanda za mu cuci gwamnati naira wanda duk ya mana asiri kan Allah rufa shi kuma na gama gwani mai ci wanda a lokacin mai yin can samun ba ba abu da sai Allah ya daure mu tunda ya ƙara ya kai cana mata musu nan ko muka shekara biyar muna shara to yan yana da abin da zai yi a wannan na da muka ta inda wani ya san yi zai ce a ƙarya kake lokaci kaza ne ina kaza na yi kaza ko ni dan kwangila ne mun haɗa kacin abu naira goma ka kacin mai da shi ashirin ko kuma ce a ni cikin gwamnati ne mun haɗu ka za kaza da kaza an yi kaza na kama kuɗin nan a gida ko a wuri kaza ko a kaza ko ba to da kaga duk wannan abu abu ne wanda ke kai ka san kanka ka san abin da kake so ka duk wannan wani wani surutu da wani mutum yake ko wanda zai gaba da yadda Allah ba zai dace da mun musamman to Eh, eh, rake jam'iyyar apc ta yi shekara takwas kuma a tsarin doka duk inda gwamna ya yi karo na ɗaya na biyu to zai tafi a kawo wani sabo wannan gwamnati ta yi kokari musamman wannan gwamna allah saka mai da ya yi shi za ya tafi kuma dole ne a samu wanda zai mai gurbin shi kuma wajen samun mai gurbin shi dole ne a samu wanda zai jajirce wanda zai kawo ci gaba ga al'umma mm. wanda zai bunƙasa jiha mm. ko kuma farin irin wannan tunani eh, to ai ba wai a jam'iyyance ko a gwamnatance ba a yi ba don saboda ai lokacin bai kuma sanin me yana da tsarin shi a mm. yanzu dai shugabannin jam'iyya ake yi sai an gama kama shugabannin jam'iyya daga ward zuwa national sannan kuma bisa ga tsari sannan za a zo maganar masu takara ko da duka ko da mukami tun daga majalisa jiha har yanzu a shugaban kasa saboda ka mu a tunanin mu sai idan an zo lokacin za a ke ganin tunanin menene za a yi abu da da yake cewa sai ka kai ga rafi za ka yi tunani na za ka tsallaka shi to ko akwai wani guri wanda kake so ka cimma burin ma akwai da yaushe dai Allah ya ba mu ikon yin an zare domin amfanin to rake da yake wanda shi duka duka yana ga lokacin da aka yi mai ya kawo jiki a nan za mu so mu dan ji saƙo ga al'umma sannan kuma sai a yi bankwana da su. To mu da kullum saƙon mu ga al'umma jihar Katsina guda biyu. Na farko dai muna godiya kwarai da gaske da irin haɗin kai da da fahimta da da da suke ba mu goyon ba. Na biyu kuma mu ci gaba ba su haƙuri. Abubuwa an taho da kuduri mai kyau na abubuwan za al'umma abubuwa sun zo musamman daidai gwargwada abubuwa da ake iya aini amma halin rashin tattalin arziki din nan kwanci cewa a najeriya nan da jihohi gwamnati da gaskiya suna da babban matsalar sha'anin kuɗi kuma da wani al'amari na tsaro amma gwamnati ba wai ta kwance mai ba da sirri ana iya iyakar kokarin abu da mana fatan da yadda allah kafin ƙarshen wannan lokaci na wannan gwamnati da yadda allah matsalar tsaron za su zama tarihi kuma za a ci gaba da duk abin da aka a inganta tattalin arzikin jihar nan daga sana baki da domin ci gaba da yi wa jama'a ayyuka na alheri a ci gaba ba da goyon baya a ci gaba da al'amura na apc apc nan ta guje ko ku zaɓe da kuka kawo ta jam'iyya kuce ko muna guda kwarai da gaske lokacin sabunta rijista mun ga wannan saboda mutane saboda miliyan ɗaya da wajen dubu ɗari uku suka zo suka sabunta rijistar su to kaga ya har yanzu jama'a suna tare da apc mun gode kwarai da a da fatan kuma za a ci gaba da ta kai da goyon baya domin eh, samun nasarar yin abubuwan da za su amfani al'ummar kullum al'ummar a allah ubangiji ya zaɓa mana zaɓa mu jihar katsina abin da yake cin mafi a gare ta ya zaba ma najeriya abin da yake cin mafi a gare ta kowane ne allah ya faɗin domin wata allah ya ba da dama yin abubuwan da al'umma za su amfana mafiyan al'umma za su amfana kuma a samu tabbataccen zaman lafiya karuwar arziki da ci gaba a jana wani shi ne da musamman abin da ya shafi matasa shafi mata waɗanda muke gani su ne shugabanni su ne ke da nauyin da tafiya da al'amura na jama'a musamman a gidaje to masu kallonmu babban bakon namu kenan wato sakataren gwamnatin jihar katsina dr mustapha muhammad inuwa a madadin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku da kuma hukumar ita wannan kafa ta sadarwa wato bakadanya ni usaini ba kuma fashi da na jagoranci shirin nake cewa na ba